كالتسبيح والتكبير والتحليل حق إلهنا الديان هكذا تسبيح حق إلهنا التكبير بمعنى الله أكبر حق إلهنا والتعليل يعني لا إله إلا الله حق إلهنا الديان ميثاقية لا نصدقه إلا لله لا والنظام تركك كيف يا الله فنقول سبحان الله kadubo in can mutane masu subhanaka su a subhani ko na sufa subhani subhani ma a azama sha'ani kuma da dariya to mu kan mu ahlu sunna wal jama'a la nusabbihu illa lillah fa naqulu subhanallah fala naqulu subhanar rasul ba za mu ce subhanar rasul ba wa naqulu allahu akbar wala naqulu الرسول أكبر وأيضا نقول لا إله إلا الله ولا نقول لا إله إلا, إلا رسول الله هذا حق الديان تنفيه تكبيري تحليلي حق ليس لكن لكنما التعذير والتوقير حق للحق قل للرسول بمقتضى القرآن lakin na mata mata'asiru ƙarfafawa da ya taimakawa da dafawa ya cikuna iru da girmamawa haƙƙullin rasuli haƙƙi ne na manzon Allah bi dal ƙor'ani wannan da hukuncin alƙur'ani to annabi na bukatar taimako ta wattauqir kaga nan daga taimako da girmamawa ya sa aka ce duk mutumin ya zagi maza Allah kashe shi rai wani har ta ya sha mene ne da su mai sarihin sarihul bakalul a ala shafinin rasuli takobi ne zare a kan duk wanda ya zagi manzon Allah don takobin da za a kashe wanda ya zagi manzon Allah ba a mai da shi kube kula waje shi har mutum da ya zagi manzon Allah ko namiji ko mace za ku za ku tare shi za a yanke shi azin eh ai hukuncinsa sai sun tattaka cikin su suka ce hukuncinsa kisa ko a dokokin arewa ma sa kisa hukuncinsa kisa sai dai ina bai kashe shi ina ina hukunci mutanen gari ma ba sa ma neman wannan hukunci inda menene da zarar da aka ce shugaban kasa ya zo shi kenan kai ne zai ba ku ba an samu ka ɗaya to mu ba maganar zaɓen ka ne ba matsala magana ana zage a dinin mu maganar ba ku cire hannunku daga maganar karantar da addinin mu tun da ba ku san shi ba kuma ba ku addini wannan malamai kamar su samu su ainihin irin wa'annan dokoki don me za ku yi mana kaza don me za ku kaza duk abin da za ku yi duk kwamata da za ku yi to kar ku taɓa mana Allah Ka taɓa mana Allah ka taɓa mana addininmu ka taɓa mana shi'ar min sha'ir dinina ko mala'ika ko wani annabi daga annabawan Allah ha ko yarkan ku amma ka taɓa wani addini kuma lalle addinin mu a bar mu muna da malaman mu waɗanda suka san da ake ciki wanda za su tsara mana yadda za mu tafiya da shi kada a waye gari ɗan siyasa ne zai zai tsara yadda za a addini a fito fili a nuna musu ce kamar yadda kuka yi mana kwanan nan kuka ce ga yadda za mu dinga sallah ba haka yanku ba ne wannan kuma ikon Allah tun da aka yanke musu uzuri a ƙasan ga wani ya ce ba zai yi ba kuma jihar ba su mutu ba kaga wannan ta tabbata siyasa ce in ma mutum kullum ka san ranar baka ai ciwo ne kai baka karanta ciwo ba kai baka san ciwo ba kai baka san kaza ba kai baka san kaza ba to amma ga wasu nan so ba sai ba to in an je an da za ka je taron hudu sai kansa ne ake hudu wallahi mana baka koma in ka je taron hudu baka koma wancan ita a ah, to tun da dai za a bada kwana biyu a ci kasuwa to shi kenan mu ware rana addini a ci kasuwa a yi addini ku ku shiga juma'a ku yi sallah juma'a ko kuma ku shiga lahadi ku yi abinku shi ke na ranar ne za mu ce addini duniya mu ce da sauran salloli kuma ku tafi gida ne eh, ya ta fau abin da za a yi abinci ku je ku sayo amma ban da sallah ki dole ne a wannan jirgi to wannan abin da kuka yi tun da yanzu lamarin ku ya wuce iyaka ya wuce iyaka siyasa كما جلس لينك بيضانا لتشف بيضانا لكن ما التعظيم أما تيمك واتقل بجرم ما وانا حق للرسول بمقتضى القرآن قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوكروه وتعذروه وتوكروه وتصبحوه بكرة وأصيلا آه، إنا أرسلنا يا رسول الله شاهدا أين شهيدا أكابدك بودا داور ومبشرا كما بشارة وأن دقيقة naziran kana gargadin wanda ya saba wannan da ai aiko shi dina li tu'minu billahi don dai ku gaskata Allah wa rasulihi da manzonsa wa tu'azziruhu ku taimaki manzon ya isar da kira wa tuwakkiruhu wannan manzon na bukatar girmamawa ku girmama shi wa tusabbihuhu wannan wakilin suna sai komawa Allah Allah kuma ku tsarkake shi bukuratan wa asila wannan tasbihi ba Allah za tsarkake ba ba manzo Allah kai za tsarkake ba kalman farko litu azziruhu alha ku ta'udu ala rasul da ku kuwakiruhu shi ma ha'un din hu yana ko wakilin suna ala rasuli وتسبحوه وكيل سنا يقوم على الله عز وجل لأن الحقين الأولى دون حقوق بيوم فرقه من حقوق الرسول وصالف من حق الله عز وجل والحب والإيمان والتصديق لا تصب الحقاني تلك والحب والإيمان سوء بإيمانه والتصديق والدفع التاور لا يختصوا ونم بيكي بقيني لب مشتركين بل حقاني مشتركاني على الله والرحمة الحب والإيمان والتصديق لله والرسول كل منهما فرض alaina wajibi ne mu gaskatar wajibi ne mu so wajibi ne mu girma. walakin wa mahabbatu da rasuli son da muke wa manzon Allah far'un min an mahabbatina lillahi falli ne na son Allah ولولا أنه رسول الله إن بند بعد شي جكادا الله بني با لم يجب علينا محبته ولا الإيمان به ولا التصديق فمحبتنا له سويا دمك مسا وإيماننا به وتصديقنا إياه فرع عن محبة الله خلافا للغلاة بالرسول ساطان ما تزكي وعكم الله الذين يرون أن محبة الله والإيمان به والتصديق كذلك فرع عن محبة الرسول حتى إننا سمعنا من بعض فاشنسو أن, زارت أن زيارة المدينة زيارة المدينة أفضل من حج مكة لأنه يرى لأنهم جنسوا يرون أن الرسول أعظم حقا من الله والعياذ بالله هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة تجعلوا أعياء أولي أدوان فالحقوق إذا ثلاثة خاص بالله خاص بالرسول مشترك يكفي